rayuwata. Mai saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci sannanmu da arzikin sake haduwa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullum kuna tare da Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International a a ranar 8 ga watan Maris da ta gabata ne aka gudanar da ranar mata ta duniya kun kuma ji mabambantan ra'ayoyi game da yadda ranar ta riske al'umma musamman mata. To a yau ma shirin zai yi dora daga inda muka tsaya. yayin bikin ranar mata na wannan shekara shirin rayuwata ya ziyarci jihar kaduna najeriya inda wata kungiya da ke tallafa wa mata mai suna rics ta shirya taro domin mika jinjina wayar da kan mata tare da neman mafita akan matsalolin da ke addabar su to don jin yadda taron ya gudana muka gayyaci hajiya rabi muhammad shehu mataimakiyar shugaban rex da ta bayyana mana irin rawar da kungiyar su ke takawa wajen taimakawa mata musamman a bikin ranar mata ta duniya da kuma dr hawa babara mai fafutukar kare haƙƙin mata mazauniya a jihar kansas city ta amurka kuma mai baiwa gwamnan jihar jigawa shawara akan harkar ilimi a matakin farko sai dai kafin nan wakilinmu daga kaduna aminu sani sado ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana a kai rayuwata duk da tarin yawan matsaloli da mata ke shiga sakamakon rashin ci gaba da wayewa a kasashe masu tasowa ciki kuwa har da Najeriya. Wata kungiyar mata mai zaman kanta a jihar Kaduna ta shirya taron wayar da kan mata akan irin nasarori da ci gaba da mata ke samu duk da kalubalen da suke fuskanta. Ramatu Larai Ibrahim na cikin jagororin shirya wannan taro. Muna so mata su ci gaba da believing kansu su sani we ba abin da ba su yayi ba. In likita suke so su yi yanzu ma mun gode akwai mata sectors da yawa akwai mata a siyasa akwai mata i think ko a last election mace ta kusan zaman gwamna din um, wani state kuma irin ci gaba da muke nema kenan a community muna son mata su ci gaba ka tsaya yankin gida ko ma dan sana'a ne a siya magi a siya gishiri su taimaka ma mijinsu ko iyalinsu su yi kokari su shiga duka businesses din nan ita kuwa fubi suka yayi kwamishina kuma shugaban birnin kafancan cewa ta yi sace-sacen mata da cin zarafinsu da wasu ke yi ba zai sa mata su karaya ba kada mu bar wannan lokaci ko kuma a cikin halin da muka samu kanmu ya zama muna mu karaya ya kamata mu sami ƙarin karfin gwiwa ne mu dogara ga allah mu kuma tabbata da cewa sauran mata da sauran yan uwa da suke bin mu a baya mu ma mu karfafa su domin idan mun dauki abubuwan da ke faruwa yanzu mun karaya to ba za ta kai mu ko ina ba ya kamata abubuwan da ke faruwa su sa mu sami karin karfin gwiwa inda za mu tabbata da cewa abubuwan da muke yi mun karfafa sauran mata da sauran 'yan uwa don mu tafiya tare an ce idan mun gudu tare za mu tsira tare duk shekara dai majalisar ɗinkin duniya na ware wata rana domin yin bikin gudunmuwa da mata ke bayarwa rfi an gaishe da aminu sani sado da rahoton nan yanzu sai zantawarsa da hajiya rabi muhammad shehu mataimakiyar shugaban rics da ta bayyana mana irin rawar da kungiyar su ke takawa wajen taimakawa mata. Mun kalle shi akan duba yanayin yadda mata ke gwagwarmaya a rayuwa da kuma mi celebrating wannan babban rana na mata na duniya saboda yadda suka kasance yanzu kusan ku yi hakuri da maganar zan faɗi kusan komi yanzu yana hannun mata ne. <laughs> So alhamdulillah so muke so mu daɗa tallafa ma mata su tashi tsaye da kuma mai grooming yara waɗanda suke matasa su taso da irin wannan zil din na kokari da ya kamata su yi a rayuwa. amma yau kike kallon yadda mata suke gudanar da al'amura yanzu da irin ci gaban da mata suke samu musamman wannan karni. eh to ai alhamdulillahi ana samun ci gaba sosai a yadda mata ke ci gaba da al'amura a rayuwa because da yadda abubuwan suke a da before now ya zama an kasance mata ilimin nasu ma bai inganci kamar yanzu ba amma yanzu kuma sun kasance suna damawa da maza a cikin kowane irin al'amura na rayuwa to muna nan dai muna ta kokarin janyo hankalin su da nuna musu amfanin yin ilimin mace saboda ita mace ko in ta yi ilimi ko ba ta yi aiki ba gidan ta kan zama a tsare ta kan fahimci yadda za ta tarbiyyantar da yaranta duk da dai mu iyayenmu da suka tarbiyyantar da mu ba su karatun ba amma zamanin da da na yanzu ya bambanta so muna ta kokarin mu janyo hankalin mata da iyayenmu akan irin wannan al'amura akan cewa mata mata su zama sun kasance cikin gwagwarmayar rayuwa cikin abubuwan da zai iya taimaka ya tsare musu mutuncinsu. Eh, me ba ki tunani ko me ba ku kungiya ku tunanin ko shirya irin wannan babban taruwa ka. E eh to ka san dai yau dai ita ce a duniya ko ina ana celebrate ana murnan wannan bikin wannan ranar ta mata ta duniya. To sai muka ga mu ma bari mu dan saka namu eh, gudunmawa da zai daɗa taimaka ma mata su tashi tsaye su yi abin da ya kamata wadda ba ta da ilimi ta tashi ta nemi ilimi wanda ba ta da aikin yi ta nemi sana'a da sauransu saboda ya taimaka musu a cikin al'amura. Mama, I dedicate this song to you. Wherever you day, my mama, I just want to say thank you. Our mama, I just sing this song for you. Wherever you day, my mama, I just want to say thank you, boo boo, for the things you did do for me, for the blessings you rain on me. Sometimes I lose my way, but you still the prayer for me, the sacrifice for me. Oh yeah, yeah, mama, God bless you, oh mama. Yeah, me sure, oh mama, God bless you. madalla aboci kenan kuka saurara da waƙar mama da fatan masu saurare kun nishadantu ba tare da ɓata lokaci ba sai zan tawar shirin rayuwata da Dr. Hauwa Babara mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma mai baiwa gwamnan jihar jigawa shawara akan harkar ilimi a matakin farko wannan rana ta tanadar mana abubuwa kala-kala a gaskiya muna alfahari da ita kuma a cikinta ne za mu samu ci gaba da ganin cewa a ina muke ina muka tsaya ina za mu ci gaba alal misali yanzu kalubalantar da take damunmu kamar mu a nan arewacin najeriya ta haɗa da 'yan ta'adda da suke ɗaukar yara ƙanana idan aka ɗaukar wa 'ya mace ɗanta ba wai na ce shi uba bai damu ba amma akwai wata alaƙa a tsakanin uwa da ta yi naƙuda ta yi ciki ta yi naƙuda ta haifi ɗa wadda babu wannan alaƙar akan uba da 'ya'yansa feshal alaƙa ce da Allah ya saka ta ya fi mata illa a wajen tanadin kwakwalwa kan shi wa uba a matsayinsa namiji to idan uwa tana da 'ya'ya da yawa an yi mata garkuwa da 'yarta ko ɗanta ya shafi tarbiyyar da za ta yi wa 'ya'yanta ya shafi mu'amalarta da mijinta da makwabtanta da duka ahalinta na biyu kuma an fi ɗaukan mana 'ya'ya mata wajen garkuwa saboda ana ganin ko su ne suka fi rauni akasari an ɗaukan mana 'ya'ya mata tun suna yara ba za su tashi da kwakwalwa mai tasiri ba idan yaran mu sun kai balaga akan yi musu fyaɗe a gurin garkuwa wannan yana ɓata mana tarbiyyar 'ya'ya mata tunda ita uwa mace ita ce uwa muna so mu yi eh, kira babba musamman ga wato shugabanni na afirka gaba ɗaya da duniya a kan su saka ido su kawo tallafi wajen fyaɗen 'ya'ya mata da garkuwa da yara da yi mana yawa musamman a arewacin najeriya muna so kuma mu kira a kan yadda ya kamata a ƙara ƙarfafa wato ilimin 'ya mace a kawo mana launi kala-kala wanda zai tallafa wa 'ya'ya mata wajen yin karatunsu. Dakta Hawa Babara kenan kuka saurara mai fafutukar kare haƙƙin mata mazauniya a jihar Kansas City da ke Amurka kuma mai baiwa gwamnan jihar Jigawa shawara akan harkar ilimi a matakin farko. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. dama ta koma gare ku masu saurare. Menene ra'ayinku dangane da bikin ranar mata ta duniya da aka saba gudanarwa kowace shekara? Muna dakon ra'ayoyinku. A madadin sashen Hausa, Radio France International Arafai, musamman wakilinmu daga Kaduna, Aminu Sani Sado, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu huta lafiya.